قل كونوا حجارة أو حديدا kace masu ya kai wannan manzo ya ko mushrikai in za ku iya ku zama duwatsu wajen tsananin ƙarfinsu ko ku zama ƙarfe wajen ƙarfinsa wanda wannan wani abu ne da ba za ku iya ba